ya ce sai da yi shekara goma sha bakwai yana rubuta littafin nan yanzu wani ya ɗauki sahihul bukari zai ɗauka wani littafi ne ba na ƙwarai ba sai da yi shekara goma sha bakwai yana rubutun littafin kuma yi rubuta wannan littafin ba su da fitila wannan lokaci ba su da abin nan abubuwa na ci gaba a madina ya rubuta littafin a ƙarƙashin mambarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kabarinsa kuma duk hadisin da zai rubuta sai ya tashi yayi raka'a guda biyu ya ce ya Allah ina roƙonka in abin da zan rubuta daidai ne ka bani iko in rubuta yana da hadisai wajen guda dubu bakwai a wannan littafin haka ya rubuta su to ta yaya ba zai samu karbuwa ba to wannan albarkacin ilimi ne har yau din nan ana karanta hadisansa kuma ana amfanuwa da su me ya kai shi ga wannan samun abin kun ga ilimi ne saboda haka ilimi ba abin wasa ba ne. yawan an ce mutum ya tashi ya nemi ilimi to ya taimaki kai shi ne don haka ilimin tauhidi ilimin wato hadisi da kuma ilimin tauhidi ilimin alkur'ani ilimin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma ilimin fiqhu kun san menene ilimin fiqhu ilimin fiqhu shine yanda zaka yi alwala yanda zaka yi sallah yanda zaka yi azumi wannan shine ilimin fiqhu a ce muke misali farullan alwala guda nawa ne sunnonin alwala guda nawa ne mustahabban alwala guda nawa ne abubuwa nawa ne suke warware alwala in an gama wannan a zo a ce to rukuna abin nan wajiban sallah farillan sallah guda nawa ne sunnonin sallah guda nawa ne mustahabban sallah guda nawa ne wasu abubuwa ne suke warware sallah menene idan mutum yayi zai yi sujjada a cikin sallah ta ba'adi ko ta ƙabali. Azumi ya ake azumi, menene azumi, menene ake so mai azumi ya bari, menene ake so mai azumi ya yi, to wannan shine ilimin fiƙihu. To daga nan idan mutum ya so yana iya ƙara faɗaɗa kanshi da ilimin muka daban-daban, kamar ilimin rayuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sira kenan, kuma na san ana muku. yaushe aka haifi annabi ya sunan mahaifinsa ya sunan mahaifiyarsa ya sunan kakansa wane irin mutane ne ya taso a cikinsu yaushe ya yi hijira ina ya yi hijira suwaye sahabbansa suwaye ‘ya'yansa yaushe aka saukar masa da alƙur'ani yaushe ya yi aikin hajji ina ya je ya yi yaƙi suwaye suka musulunta a hannunsa wannan duka ilimi ne ba shi yasa kamar yadda na gaya muku ilimi kogi ne sai dai ka ɗibi iyaka abin da za ka ɗiba kamar sauran ba wanda ya sai shanye wannan kogin gaba ɗaya kuma duk ran da ka je wani waje ka gama ilimin ka kar ga cewa a wannan gari na ku da duke ce babban malama wallahi kin je wani gari sai kiga ke ce almajira sai kin samu wacce ta fi ki sani duk wanda kake da wani sani akwai wanda ya fika wa fauka kulli bi ilmin ali hmm. Allah kuma shine ke sama da kowa shi yasa ba a alfahari da ilimi ana so ilimi ya sa mai ilimin ya zamanto mai tsoron Allah ne ya zamanto mai biyayya ga Allah ne shi ya sa shi ilimi idan yayi yawa yana mayar da mai ilimin ya zamanto kamar mai ya zamanto ni tsatsi ba na mantawa da maganan wani malami yana cewa idan aka samu garwa kun san garwa ko idan garwa ba ta da komai a cikinta sai aka kawo ta cikin duwatsu ana tura ta me za ta dinga yi ƙarago idan aka cika ta da ruwa kuma ana tura ta me za ta dinga yi za ta yi shiru cewa idan ka garwa tana kara to ba ta da komai a cikinta in kika ji mutum yana ta hayaniya wannan tana ta hayaniya ta ce wannan to ba ta da ilimi amma mai ilimi in ilimi ya cika ya cika shi za ki ga nutsuwa ta kama shi bai magana sai inda ya dace ya yi magana ya san me ya kamata ya faɗa ya san me ya bai kamata ya faɗa ba saboda haka ilimi ba wai yawan shi ma ake so ba kaɗan ɗin shi mai amfani ya fi da yawan shi da bayi da amfani ai sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani za a ce miki hadisi ɗaya ya haddace amma kuma hadisi ɗaya nan ya fi wanda ya haddace hadisi ɗari bai amfani da shi ko bai san ma'anarsa ba shi yasa duk abin da za a yi a yi shi akan ilimi a yi shi akan sani idan muka karanta rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama muka ga yi zamantakewarsa yi mu'amalarsa yaya cikin gidansa yake yaya yake idan ya shiga kasuwa kar ku yi tsammanin baya zuwa kasuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shiga kasuwa yana zuwa gona yana fita garuruwa yana zuwa wa'azi ba abin da baya yi in kika so kika ga cikin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake a cikin gidansa sai ki mamaki ila wata za ta ce yanzu haka shine annabin Allah an tambayi na Aisha radiyallahu anha wata rana aka ce dan Allah ki bamu yaya yaya manzo Allah yake a cikin gidansa wannan wani asamin ne zan baku in kun je gida ku tambayi mazajen ku amma ban ce ku yi fada da su ba kar ku ce kun zo makaranta kun san abin da ba su sani ba sun je neman muku abin da za ku ci an tambayi na na Aisha aka ce mata wai yaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake a cikin gidansa tace wallahi annabin Allah sallallahu alaihi wa sallama in ya shigo cikin gidansa yana cikin ɗawainiyar iyalinsa ne idan ya ga Aisha radiyallahu anha tana tana tana rege hatsi an gane ko tana sheke abin da za a ci shi sai ya je kama akuya yana tatsewa yana taya ta wani aiki haka nan kuma yana daukan takalmin shi in ya tsinke ya dinke da kansa yana dinke rigar shi in ta yage yana cikin hidimar iyalinsa matukar ba a kira sallah ba da an kira sallah sai ta masallaci yanzu wasu masu gidansu a cikin gida ko takalmin shi ne ya ajiye ita za ta ɗauko ta kawo mishi bakin ƙofa wannan girmamawa ne da kyautatawa ko yanzu wata an ce mai gidanta so nawa ya taɓa kai mata ruwan wanka wannan babban aiki ne sai an zauna da maza ko so nawa ta taɓa yin jinya ya ɗauko abinci ya sa mata abinci a baki ya bata magani ya tallafe ta ya daga kanta yayi wannan to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kin ga ilimi ne gadar da wannan amma kamar inda nace ban ce ku je ku gaya musu ba dan kar mu tafi yanzu a gaya musu wani yazo ya ce to rikici a dawo kan ga malam Ibrahim ku dadu <laughs> ko malam Musa ce rikici ya taso ta ce sai na kai mata ruwan wanka in ya kai mata kyautatawa ne ai amma ilimi ne yake gadar da wannan ai duk ilimin ka ai baka kai annabin Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka ilimi yana gyara mutum jahilci yana bata mutum komi kyansa in aka ce yau wani jahili ne wallahi an gama da shi ko jahili ne in ka kira shi ka ce mishi jahili sai ya jawo shi ko da shi jahilin ne ka ce jahili gara ka ce mishi kowa kai ka ce mishi jahili zai ce waye jahili kuma ko da shi jahilin ne kowa yana so a ce shi mai ilimi ne yau da za a zo a yi bikin yaye ɗalibai a kira ɗan wata daga cikinku ko ɗan wani daga cikinku a ce yau wani ya haddace kaza ana mishi sai ta yi zubar da hawaye saboda murna saboda me saboda ɗanta ya yi ilimi ko ba haka ba ne to an ya yi jahilci fa ai ba za ta yi murna da wannan ba saboda haka ilimi babban abu ne ah, maganganun suna da yawa ba zan tsawaita muku ba wannan wani zama ne da dalili ya sa muka shigo wannan gari cikin ikon Allah kuma muka sadu da ‘yan uwa suka nemi mu yi wannan zama muka zauna kuma muka sadu da ‘yan uwa muka tunatar da kanmu Allah muna roƙo Allah maɗaukakin sarki a albarkace mu gaba ɗaya wannan waje da aka gina shi muna roƙo Allah maɗaukakin sarki kar ya sa gini kawai aka yi na kallo ya sa gini ne da za a gina mana zuciya za a gina mu za a gina addinin mu za a gina imanin mu a cikinsa. kuma yanda kuke da himma din nan wajen fitowa wajen zuwa neman ilimi muna roƙo Allah madaukakin sarki ya azurta ku da ilimi mai amfani amma ilimi fa sai an wahala ake samun shi sai an dage don haka da daɗi ba daɗi ake neman ilimi shi haka yake shi ba a samun ilimi haka kawai dole sai ka bar abin da kake so sannan ka nemi ilimi sai ka kwanta inda baka so ka kwanta sai ka ci abin da baka so ka ci sai ka ji abin da baka so ka ji don za ka je wani waje neman ilimi ma a zage ka yanzu haka wata tana zuwa neman ilimin nan za a ce jibe su su wance kullum ina da makaranta wasu haka za su dinga gaya muku to wannan ku rabu da su kar wannan ya kashe muku gwiwa wannan ya sa ku ƙara dagewa cikin wannan tafiya da haka muna roƙon Allah maɗaukacin sarki albarkaci wannan zama wannan gari Allah ya ƙara mishi albarka Allah ya ƙara mana zaman lafiya fitintunu da muke jinsa a wasu wajaje Allah ya kare mu wannan marasa lafiya muna roƙo Allah ya ba mu lafiya gaba daya muna roƙo Allah madaukakin sarki ya gafarta mu magabatan mu ƴaƴan mu muna roƙo Allah madaukakin sarki ya albarkace su muna roƙo Allah madaukakin sarki waɗanda suka kauce ma tafarki na daidai biya Allah ya dawo da su kan hanya mu kuma Allah ya ƙara daura mu akan tafarki na daidai abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين